akwai window mai sauki sauki ba su in ya so kuma su mara ranar kiyama za ce to ku bashi kuma wallahi ranar tana zuwa Allah kyauta assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam basira da lafiya mai tarin yawa amin tambaya a kan ruwan zamzam don Allah malam zan iya zuba ruwan zamzam a ruwan da za a yi wa yara wanka a ciki a kuma dinga ba su suna sha don lafiya a jiki da ƙarin basira ma'ana don su samu lafiya a jikinsu da kuma ƙarin basira Allah ya taimaka mana amin da addu'ar da kai ina fata Allah ya karɓe ta gare mu gaba ɗaya ya kuma saka maka da alkhairi kan haka dangane da maganar ruwan zamzam ko a iya zubawa a ruwan da za a yi ma yaro a wanka to ni ban samu wani nassi ba karara da ya ce za a yi amma an samu a wasu ruwayoyi waɗanda akwai alamatan mayakan kan ingancin su cewa magabata kan ɗiga ruwan zamzam a cikin ruwan da suke wanke mamatansu amma hadithi tabbatacce kan zamzam hadithi ne wanda a ciki manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu shi ruwan zamzam da kowace niyya aka sha to Allah zai biya wannan hadisi al-Imam nawawi ya yi magana a kai ya nuna kamar bai inganta ba amma ina malamai sun yi ca sun tabbatar da ingancin hadisin saboda ma'u zamzama lima Balahu balahu da kowace niyya ka sha zamzam shi yasa Imam al-Bukhari la Imam um, Ibn Hajar da ya je aikin hajji da ya tashi shan ruwan zamzam sai ce ya Allah ina shan ruwan zamzam ne ka bani ilimin hadisi yanda ka ba az-zahabi subhanallah malam da ya sha sai ya samu ilimin hadisin da ake gani kamar ya shallake zahabi ko da yake fa zahabi zahabi ne inna zahabiyya zahabiyyun to ma kuma ibnu hajar kai ka sani ya sha ya roki Allah ya bashi ilimi na faɗa a nan kwanaki yana ɗan shekara goma sha biyu ya fara jan duniya sallar tarawih a harami a makka sha biyu ibn mubarak yana cewa ubangiji ba na shan ruwan zamzam don dukiya don wadatala, ya allah ina shan wannan ruwan ne don ka kawar min da kishi ruwan ɗan tashin kiyama saboda haka maganar sha a eh, kwarai amma maganar alwala ko sa abin nan to idan kai kyakkyawan tunani da zato ruwa ne mai albarka da wannan ne salaf suke ganin babu laifi a iya sa a yi wanka saboda albarkar da ake tunani ba wai ko wadantar ruwaya a sani na wadda take ta tabbata ba categorical amma magabata akwai wanda har ake kai musu su sa a karshe su abin da har ma su wanke yara da su in suka aka haifi yaro ya zama to ruwan za su fara bashi su bashi ruwan zamzam bayan an yi tahanik menene tahanik ka tauna dabino ruwan ka sama yaro a baka sannan a yi masa kiran sallah a kunnin dama a kuma sake kiran sallah a kunnin hagu to sukan kara da ruwan zamzam ina fata an fahimci wannan bayani da kyau ruwan zamzam basically sha ake yi amma idan mutum ya da misali ya wanka da shi to magabata sun yi haka amma dai ga abin da manzon Allah ce ayi a sha ayi istimalin sa babu laifi ke alwala da shi su kiran tambayoyin wannan yana cewa don Allah malam ya maimaita masa baitocin da ko kuma addu'ar da ya rufe lecture gamjike da ita cewa maimaita maka baitocin da na rufe lecture da na gabatar a gamjigate me zai hana ka samun kaset din dan uwa ana nan a kaset eh sai ka abin amma tun da ka tambaya khalas baitocin na cewa يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في الفلك كالمشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة يقطيني يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ظنوني أبن ديكي تشيواشيني يا من يا من أجاب دعاء نوح فانتصر يا وندي أمس الدور النبي نوح يتيمكيش ya ɗauke shi akan jirgi da ke yawo akan ruwa da kasan manya-manyan duwatsu ya wanda ya umarci wuta ta kasance mai sanyi ga ainihin khalil ɗinsa annabi ibrahim ya wanda ainihin ya umarci kifi ya toro annabi yunus bayan ya haɗe shi ya ba shi kariya da bishiyar ya ya ubangiji mu ma muna cikin hali na damuwa kabar annabi yunus annabi yunus Allah ka ji kan bayinka duk sun zama to zunnun a yau abinda addu'ar ke cewa kenan na fata kuma an gane khalas to dangane da masu addu'o'i muna fata ya rabbal alamin muna maimaita wannan baiti ya rabbi inna mithluhu fi kurbatin farham ibadan kulluhum dhunnun Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka tsare imaninmu Allah ka tsare mutuncinmu ka tsare dukiyoyinmu da aƙidarmu ya rabbal alamin Allah ka saukar da albarka ga 'ya'ya mata na musulmi da 'ya'ya maza musulmi Allah ka yi wa malamanmu albarka ka kare su daga sharrin makiya ya rabbal alamin ka taimaki ɗalibanmu da suke gogarmin rubuta jarabawa ka sa su yi nasara ya rabbal alamin 'yan mu masu kishi masu manufa Allah ka ƙara musu albarka marasa manufan ma Allah ka gyara ɗabi'un ya rabbal alamin ma'aikatan mu Allah ka taimake su masu neman aure Allah ka haɗa su da abokan rayuwa na gari ya rabbal alamin ya ubangiji muna ƙara addu'a ga waɗanda suka bukaci addanan musamman Allah ka ba musu su wanda suke magana dangane wata local gamman daga Kano to Allah kai ka san wannan karamar hukuma abinda kake so Allah ka ba su na alkhairi dukkanin sharri da suke jin tsoro Allah ka raba su da shi da dukkanin kasashen musulmi اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى يوم اللقاء أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته rana ce wata talata sha hudu ga watan ramadan dubu da dari hudu da ashirin da takwas za mu ci gaba a cikin wannan sabuwar sura da muka shiga suratul hajj aya ta bakwai ko أتشدا ذلك بأن الله هو الحق بسم الله مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير استمر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك أي ذلك الذي أنشأ الآدمية مما وصف لكم وأحيا الأرض بعد موتها ذلك دونك سني cewa Allah ta'ala shine wanda ke cewa Allah alhaq ma'ana wannan ubangiji wanda ya raya dan adam bayan ya mutu ya kuma raya ƙasa da ta mace wannan Allah din shine alhaq shine dahir Shi ne tabbas ko ka ce Shi ne wanda bauta ta gaskiya shi kadai ta cancanta a imai kuma <clears throat> wa yi mauta kuma lallai Allah shi ne wanda yuhyi yake raya almauta matattu waannahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai ne cewa shi mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu da ke iya kubucewa ikon ubangiji abin da ka gani ne da wanda baka gani ba wanda ke cikin duhu wanda ke cikin haske wanda ke cikin kwazazzabo wanda ke cikin kwazari wanda ke kan teku wanda ke cikin kungurmin jeji abin da ke cikin zukata wa Allah ala kulli shay'in qadir a تقبل تتشيمي وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها kuma lalle ku sani cewa as-sa'a tashin kiyama Allah kira ta as-sa'a ya ce iqtarabat as-sa'atu wa al kiyama fa karato har ma gashi wata ya dare ya tsage gida biyu wanda wannan ya faru kuma zamanin manzan Allah shawa suka ce inda gaske kai annabi ne ka ce da wata ya sauko ya dare ya fashe mu gani shi za ku yi imani suka ce me zai hana kai wani abin mamaki kuwa khalas sai mun Allah ya roƙi Allah sai ga dutsen ya dare a akan jabalu abi kabaisin a makka me kamata su yi in kano sadiki sai suka ce a ah, to shikenan a tsaya a jira a gani ai mutanen mu na makka ƙurashawa sun tafi kasuwanci a sham a bari su zo mu tambaye su a lokaci kaza ya suka ga wata kaga ba shi ne fa alkawarin da suke a farko ba saboda wal kafiruna humuz zalimun qurayshawan suka dawo kafin su fara matan bayar su sai suka ce da su kun ga abin mamaki da ya faru shekaran jiya ai muna sha mun ga wata sai suka ce kai lamarin muhammad abin ashe ba a maka bane har can ma an san da shi shine Allah ke cewa wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihirin mustamir kai wannan sihirin nashi mustamir har ma ya ɗore ya doge ya je wata ƙasar to wannan darewan wata gida biyu Allah ya yi izina da darewar a matsayin ɗaya daga cikin alamar tashin kiyama ne almuhim Allah dai ya kira kiyama a saa kamar da muka gani a anan wa anna sa'ata atiyatu la fiha iqtarabat as-sa'atu وانشق القمر ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون الساعة الساعة الساعة تولي ساعة تاشن قيامة wato mai zuwa ce kuma in tashin ya zo ya zo cikin hadithi mutane guda biyu masu ciniki sun bude yadi zani biyu suna ciniki kafin su gama cinikin an yi busan tashin kiyama wani ya tatso nono na saniya daga wato abin da ke cikin ƙwariyar kafin ya kai baki mai busa ya busa halas magana ta ƙare wani ya fita gida kafin ya dawo sai labari la ta'atikum illa baghta haka Allah ce kiyama ba za ta zo muku ba fa sai katsahan ba ku yi aune ba kuma mala'ikan da zai busa kahon tashin kiyaman nan duk duniya ma ta tashi daga aiki yana nan fa ya ɗauki kahon ya rike ya tankwa yana jiran a bashi umarni kawai la ilaha illallah shine shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ne ina sakewa in ji daɗi a duniya yo mala'ikan bosa gashi nan ya ɗauka ho yana jira a bashi umarni yanzu kai ba ka tsoro a busa kahon kana tare da kwalbar giya ba ka tsoro a busa kahon kana tare da karuwa ba kya tsoro kahon a busa kin fita kin bar gidan miji kina gurma da kulikanci kina fitar da tsaraici a fili jiki a fili na'am ka ya kai da ba ka tsoro a ce a busa wannan kaho kana juya ma iyayenka baya ina masu ƙarya ina masu ina masu ba karuwai gidajen fasikanci ina masu tsafi ina masu zuwa gun gumaka ina masu zuwa gun yan bori da sauransu ba kwa tsoro a ce wannan busa ta zo a tadda ko cikin wannan hali Allah ka tsare muka kare mu wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah shine wanda yab'athu wanda ke tayar da duk waɗanda ke cikin kaburbura aya ta gaba ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير daga cikin mutane akwai man wanda yujadilu yake ta ja in da ƙarya yana ja in akan ƙarya domin waya tabbatar da gaskiya misali wanda ke ja in ja ya tabbatar da cewa ai annabi isa dan Allah ne ko ya ce uzairu dan Allah ne ko ya ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ko jalif la ghayr il. suka ce ta sauko akan wasu daga cikin kafiran farko amma ko da ta sauko akan waɗanda suka gabata sakonta na kan duk wanda ya irin wannan aiki wanda ke ja in ja dangane da sha'anin Allah amma bi ghairi ilmin ba da ilimi ba wala hudan ba wata shirya ba wala kitabin munir ba da kuma wani littafi wanda yake mai haskaka hanya ba kawai dirka kafa yake yi sai mutum ya yanko magana a aqida ya faɗi son zuciya aya ta gaba ta ce me ثاني عقده ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الهريم ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه وانا حاليني نشيئر وانا متمن a lokacin da yujadilu fillahi bi ghairi ilm thaniya a lokacin da yake ja in ja dan goyon bayan ƙarya to a alhali kuma saniya itufihi yana mai juya wuyan shi malamai suka ce wannan na ɗaukan ɗaya ma'ana biyu ko dai lawi unuqahu firaran min alkadib yana mai juya wuyan shi ya juya ma gaskiya baya ko kuma wato yana dai juya ma ita gaskiyar saboda tsabar girman kai ma'ana ne guda biyu amma dukansu suna shigan juna saniya itafihi yana mai juya wuyan shi ma'ana mai juya ma gaskiyar baya liyudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga hanyar Allah daga tafarkin Allah to lahu fid dunya khizyun ya kamata ya sani cewa tun daga nan duniya yana da khizyu alkhizi yana da jin kunya babba a nan duniya kuma wani ziquhu yau qiyamati azab al za mu ɗanɗana masa ranar ƙiyama azaba irin ta gobara azaba irin ta babbaka azaba wadda la tubqi wa la tazar ko kuma la yubqi wa la yazar azaba ce wadda in ta kama to ba ta tsayawa ma'ana mutumin da zai zo ya dinga zantuttuka kan abin da ya shafi addini babu ilimi kawai tsabagen son zuciya kuma ya ƙi yarda da gaskiyar in ta zo wannan mutumin waɗannan sifofin sun tabbata a kan shi gane ko wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabin munir ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ana samun wannan a kowane lokaci a kowane marra a kowace a loto mutum ya ɗauko wani abu wanda yake kwata-kwata ba Allah ba ne faɗa ba annabi ba ya kuma dage yana son ya ba abin riga irin ta musulunci sannan ya ƙi zuwa neman ilimi gun malamai masana saboda girman kai idan ta sauko akan annadir ibn al-harith a baya to duk wanda ya irin wannan halin fa wannan hukuncin ya haushi Allah kuma ya tsare mu ya kare mu saboda haka Allah ta'ala na cewa wato ainihin yana da abin kunya a nan duniya kuma ranar kiyama za mu ɗanɗana masa azaba irin ta gobara Allah tsare mu aya ta gaba ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك ذا أتدشي وانا عذاب دك جنتا بما أي بسبب ما قدمت يداك saboda abinda hannayenka ne suka gabatar wannan wani nau'i ne na ainihin salo a balaga ai itlaqi akan wani bangare amma gaba da yake nufi majazi ne al-mursal utliqa ala al-ba'd lakin urid al-kull da ba ba hannunsa bane kawai ya aikata abu ai dukkanin sa ne zalika bima qaddamat yadak wannan azabar da ka gani a dalilin abinda hannayenka ne guda biyu suka gabatar a ah, to kenan sai ma hannayen azaba banda dantsi banda kwankwaso banda kafa banda agara banda cibiya a an ambaci hannaye ne amma dukkaninsa ake nufi utliqa alal juzu wa urida al kull ina fata an gane ko kamar kai ne da Hausa kace da ai kana da hannu cikin wannan maganar to sai ku kama hannun ko ba sauran jikin kenan hmm. na'am you have hand in this sai ku rike hannun la an ambaci hannu ne amma ana nufin dukkani ne ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ba mai ainihin zalunci bane ga bayansa zallam sigatul mubalagha ne sai da laysa ala babihi ai mafi karancin zaluncin Allah baya yi balin sana kace zallam wato ainihin fa'al ne bi haythu ai akwai ai zalim da zallam la an ambaci wannan lafazin ne amma ba a bai zo anan Allah kwata-kwata ba mai zalunci ba ne a cikin hadisi kudus ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu cikin muslim Allah na cewa ya ku bayina na haramta ma kaina zalunci na kuma mayar da zalunci haramun tsakaninku kar ku yi zalunci saboda haka za a gaya ma wannan dan wuta wannan kai ka janyo ma kanka Allah bai zalunci kowa ba aya ta gaba ta ce min. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف فإن أصابه خير نطمع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس ما لم يتعي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان cikin mutane akwai masu rauni imani imanin nashi ɗingil fefeti ne menene ɗingil fefeti ɗagogo rago ɗorin ɗosono shi imanin nashi ba mai karfi ba ne alahar adamajin a gefe imani yake saboda tsabar raunin imani sai zamanto yana bautan Allah ɗayan biyu fa in asabahu khairu mutma'an bihi idan ya samu bushasha alkhairi ya zo duniya ta buɗe mai ana haja-haja ana kaya-kaya itma'an nabi sai ya natsu ya gode ma Allah ya yarda Allah ya yi amma kuma a lokaci guda wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi in ya gamu da fitinar rayuwa jari ya karye ya rasa wani masoyi aka yi masa barazana gun aiki sai ja da baya dama mu dai kam dama ai wannan sha'anin a dai sannu sannu ai wannan lamarin na riko da addini ai abin kasan sai annabawa to kaga irin waɗannan mutane ana samun su to qur'ani sai farke musu laya ya haska tocila a kansu a gansu kiri-kiri balo-balo faro-faro saro-saro ga sunan a fili idan duniya ta samu masha Allah an yadda wannan Allah ne in aka mu da matsala sai a fara rauni kan imani to Allah ce waɗannan ba musulmin gaskiya bane duk inda suke mazan su da matan matansu mumini alkhairi Allah sharri Allah samu Allah rashi Allah lafiya Allah ciwo Allah na'am komai Allah amma kuma tare da riko da al'asbab kai riko da sabubba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairu nitma annabi wa in fitnatu fitnatun inqalaba ala wajhihi sai Allah ce me khasirar duniya wal akhira kai wannan yayi hasara yayi hasarar duniyar da kuma lahira yace amma fi duniya fa innahu la yahsulu lahu bi ziyada ma amalahu alladhi ja'ala ridda rasa rasa limalihi misali idan misali a dalilin wahala ce ta sa ya ridda ya bar musulunci to ai abin da ya sa ya ridda ya bar addinin Allah ba dai zai sa ya samu wannan abun ba an gane wannan abin da ya ni ya samu wanda ya juya ma Allah baya dan shi ba zai samu ba kaga hasarar duniya kenan to kuma lahira kuma ai hasarar ta saboda haka mumini ya roki Allah ya tabbatar da shi a imaninsa kada na ba girgiza shi khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin wannan kaga ita ce hasara wadda take ta fili karara aya ta gaba ta ce me yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u dalika hmm. huwa dhalalul bayyin yad'u min ma la yadurruhu wa ma la huwa dhalalul bayyin shi irin wannan mutum ya da'u yana kiran wani abu daban ba Allah ba ma la ya durruhu abinda ba zai cutar da shi ba wa ma la yanfa'uhu ba kuma zai amfana masa komai ba kai zalika huwa dalalul ba'id wannan kan ita ce bata mai nisa gabarin hanya aya ta gaba يدعون معه ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعون من ضره aqrabu min naf'ihi la maula wa ashir har yau da shi irin wannan mutum ya da'u yana kiran wallahi wanda barruhu cutarsa ta fi kusa da wasa don wanda ya kira wani ya bar Allah yo wannan da ka kira cutar da kai da zai yi ta fi amfanin da zai kawo maka in ma akwai amfanin kenan la bi'sal maula wa la bi'sal ashir tir da almaula mai taimako in ma mai taimako ne ka rike shi to Allah ya ce Allah ware da irin wannan mai taimako wanda ka rike shi kamar Allah ka kama kafar wala kenan ba ka kama dahir ba wala bisal ashir tir da irin wannan sahibi abokin tafiya domin bai taimaka maka ba bai baka agaji ba a cikin halin da kake ciki aya ta gaba ta ce me إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار آه. إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله تبس الله عز وجل yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat shi ke shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari ina ke shigar da su jannatin gidajen aljanna waɗannan gidaje Allah ka shigar da mu da falalarka da rahamaka ya arhamar rahimin tajri min tahti anhar ƙoramuna gudana ƙarƙashin su inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata duk abinda da yake nufi aya ta gaba من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمغط بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يجيب من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وانا ايتش آية قوم شابير Allah azza wa jal ya ce man kana ya zunnu duk wanda ke tsammani duk wanda ya kasance zaton shi ne da tunaninsa wai allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda duk yake zaton Allah wai ba zai taimaki annabi Muhammad ba salawatullahi wa salamuhu alai fi dunya anan duniya wal akhirah da akhirah to da Allah falyamdud kalubalansa shi mai irin wannan tunanin dud bi sababin ila sama ya maza ya nemi wata hanya ta zuwa samaniya in igiya ce ya jefa igiya ta kai shi sama tunda ya dauka taimakon daga sama yake zuwa na'am daga saman ne to gashi kalubalansa ya nemi wata hanya wani sababi na zuwa sama don ya kada taimakon ubangiji gabanin zuwa ga annabinsa muhammad ya gani shiri mana falyamdud bi sababin ila sama sababin ayi sabab duk wata hanya duk wata dabara duk wata hikima duk wani tsimi duk wani tanadi yayi amfani da shi domin ya kai shi zuwa ga samaniya domin ya iya katsa irin agajin da ke tahowa daga ubangiji zuwa ga annabinsa thummal yaqta shine ya yanke wannan taimakon falyanzur sannan ya duba ya gani hal kai kaiduhu ma yadhib wannan kaidin nashi wannan plan din nashi zai iya kawar da irin abin da ke bata masa rai na taimakon da manzo Allah ke samu zai iya abadan ba zai iya wani irin kalubale ne da dimidimin sa kasashe miyagu da suke zagin musulunci su zagi annabin mu a'udhu billah sai duk abin da suke so to kalubalen ku eh mun sha faɗa cewa duk wanda ke tunani zai yi masamaniya kaki to da Allah ya yi fuskarsa kawai zai bata mai tunanin zai masa maniya kaki zai bata fuskarsa ne kawai kuma jelar rakumi ta yi nisa da ƙasa an samu ƙasashe da dama suna a takin din annabi musallallahu alaihi wasallam an same su da yawa kafirai fasikai ba wani abu bane ke damun su yadda musuluncin ke shiga zukata ke cinye ƙasashe an gane ko أولم يرى الذين كفروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون shine kawai abin da ke damun su har kwanan nan wani dan majalisa abin da stan a Germany yana cewa Qur'ani amma daina karanta shi muka ce ka makara ba zai yiwu ba eh Qur'ani ya fi karfin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafirai suka taba shi babu wani abu da zai taɓa darajarsa da matsayinsa wa sauraka Allah ke jefa wannan kalubale ga irin waɗannan kafiran da kuma munafikai masu mara musu baya aya ta gaba ta ce me وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك a yanda muke wannan bayani daki daki daki daki dangane da Qur'ani to haka muka sassaukar da ƙur'ani. ayoyi masu bayani balo-balo faro-faro saro-saro wa anna Allah kuma tabbas lalle Allah ya hadi yana shiryar da man yurid wanda Allah ke nufi da shirya aya ta gaba ta ce me إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينكم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا تبس حقيقة داهر كوشك بابو waɗanda suka yi imani ɗaya kenan wallazina hadu da waɗanda suka ce su wai yahudawa ne waɗanda suka ce inna huduna ilaik lalle mun dawo zuwa gare ka Allah kuma ya ƙalubalance su ya ce ya ayyuhal lazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al in kuntum sadiqin walan yatamannawhu a cikin baƙara a cikin suratul hajji wala tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ya ku waɗanda kuka ce ku yahudawa ne in dai da gaske ne ku masoya Allah ne to kalubalen balanku ku bukaci mutuwa magani Allah ce ba za su yi burin mutuwa ba saboda aika aikan hannayen su miyagu to anan sai Allah ya taro wannan adadin yace innal ladina amanu wal ladina hadu والصابئين والنصارى والمجوس هكذا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد waɗanda suka yi imani da waɗanda suka ce su yahudawa ne da kuma as-sabi'in wata jama'a ce ana kiransu sabi'awa ko kuma da sabi'iyans suna bauta ma taurari ne ana ganin wata jama'a ce ta yahudu suka bangare sannan kuma wan nasara da nasara waɗanda suke da'awar bin annabi isa ɗan maryam allah ya ƙara masa aminci wal majusa da majusawa wallazina ashraku da waɗanda suka yi shirka to kaga duk waɗannan classes waɗannan azuzuwa guda nawa innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara walmajusa majusa wallazina ashraku suna categories guda shida aji aji aji aji na mutane guda shida sai Allah ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah la ilaha illallah lalle Allah zai rarrabe tsakanin su tashin kiyama ba yau ba kowa ya abin da yake so kai mai imani rike imani kai haƙuri lokacin hadha yawmul fasl na zuwa Eh, lokacin keke da keke na zuwa lokacin raba tsakowa daban tsaba daban na zuwa zare daban abawa daban na zuwa alfijir daban magariba daban na zuwa duhu daban dare daban na zuwa shi yasa ce hadha yawmul fasl jama'anakum walau walin fa in kana lakum khairun fakidun saboda ka Allah na cewa lallai zai rarrabe tsakaninsu yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama ranar da ba ɗa ba uba ba jika ba dangi ba kowa ba kowa ba kowa illal amal sai aiki kawai sai aiki eh malamai kan ce al-yawma amalun bila hisab wa gadan hisabun bila amal yau dai a duniya aiki kawai ake so ba maganar hisabi ta mm. amma gobe kiyama to fa sakamako ne ba maganan aiki kuma in ma kace ubangiji zai yi aiki ka bata lokacinka lokacin aiki shine yanzu nan saboda mutum ya ci amfanin wannan lokacin ci amfanin lokaci tun kafin ya kasa aikin an ce ka ci riba abu guda biyar kafin biyar ko ba haka ba ka ci ribar lafiya kafin ciwo lokacin da kake da lafiya kai wata aikin kirki ki yawaita na filfili ki ta karatun qur'ani yi wa miji biyayya yi ma ki tarbiyya na'am ki bi iyaye aina lokacin domin akwai lokacin da idan ciwo ya zo kana ji kana gani sallan nan sai dai kaga ana yi ba haka bane karatun ƙur'ani sai gagara to ka ci ribar abu biyar kafin biyar ka ci ribar lafiya kafin ciwo na biyu ka ci ribar wadata kafin talauci da zarar wasu kuɗaɗe Allah ya kawo su dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ashirin kaza kaza kaza kaza yi maza ka sai lahira cikin wannan abin da ka samu barin yi sadaka da dubu goma barin yi sadaka da dubu biyar domin ba ka da komai na dukiya dukiya ta abu uku ce akwai taka ba ka da taka a dukiya illa abin da ka ci na abinci ya narke wani bangare ya je ya gina maka jiki abinda suke kira body metabolism a biology ɗaya bangaren kuma ya koma ba haya khalas na biyu sai abinda ka sa na tufafi ya tsufa ya yage wani ya ɗauka ya sa iya na tafi kenan na biyu sai abinda za ka mutu ka bar ma magada na uku sai abinda ƙaddarar ubangiji ke dira a kai dukiyar ka ji an cewa mutum sata Allah kiyaye ko gobara ta cinye ko an kuɗin a rasa kan tafi kenan to ka ci ribar abu biyar kafin biyar shine hamsin bi khams ko ightanim khamsan qabla khamsin ka ci ribar abu biyar kafin biyar ka ci ribar lafiya mun faɗi wannan kafin me ciwo ka ci ribar wadata kafin mai talauci domin za ka yi da shi abu ba haka bane na uku ka ci ribar faraga kafin shagulgula ma'anar faraga masha Allah saurayi kake yaro kake yarinya kike ba a yi aure ba tukun ba nauyi a kanka ba ka da yara 'yan baba baba ba ni kaza ba ka da matar da za ta zo ta maka tagumi tana baka wato list to mai gida ba kaza ba kaza ta dinga gaya maka irin ba ba ba ba na mata eh wallahi ba ka nan ba masoro ba kafi zabo sai ka ji baɗin take karewa to kai kuma sai ka ce da ita ai ba komai a dogara ga Allah ba dai ba ba bane ka ba ka ba kai ma sai ka bata ba a zauna lafiya to ba abin da muke cewa ne shine kafin shagulgula su zo maka na nauyi shi yasa wani malami yake cewa ta'allamul baba qabla an yuqala lakum baba wai ka je ka koyi babi babi babi na ilimi kafin a fara baba ba ba kuɗi duk lokacin da ka saka aka fara baba ba kaza ba karatu ka kaɗi, ka zama gwangwan wanda ba komai ciki saboda haka cin riba na biyar ka ci ribar free time ɗinka kafin shagulgula kana yaro maza fara karatun Kur'ani, maza haddace shi nemi ilimi ka zama ka karaɗe tun kama da kurciyarka ma ka shagala da wasa da bin karnuka da kawalci da bin mata kina bin maza ko bata lokaci ana karanta littattafan soyayya eh shi me fa'ida wannan na'am bata lokaci a je a zauna sai karta sai kati sai gulma sai kuskuskus sai kitififi sai kutubalbal sai yatsu tsakanin mutane da faɗar rikici la irtanim khamsan kabla hamsin. wadata kafin talauci lafiya kafin ciwo faraga yalwan lokaci kafin me kafin shagulgula haka ku kai ɗalibi lokacin da kake da lokaci kafin nauyi hauka an gane shi yasa muna ba da shara ga ɗaliban ilimi kada ma ka yadda a inda kake zaune a unguwa ka yadda a ce wai kai ne malam kai ne mai fatawa je ka yi ilimi ka yadda da guntuwar arabiyyarka baka je ko ina ba la anta fil qir wala fin naqi aka fara akramaka Allah kuma kana jin kai shine ka kade ka kade dan daga ba girman kai zai zauna zuciyarka shi dukkanin malai ba sa ba ma sa yadda kace su malaman ne su malaman balantana mu kananan alaki yan ku ci ku babu so duk lokacin da har kai yadda aka ce kai ne kace eh wallahi mu ne Allah ga su kana yawa zuciyarka a ciki ya akhul kare mushkila akhul kare? ka ci ribar shagulgula kafin lokaci sannan kuma na hudu ko na biyar kenan ka ci ribar kuruciya kafin tsufa aina shababaka qabla haramik kuruciya kafin girma ya domin ita kuruciya wato wata gaba ce ta ƙarfi tsakanin rauni guda biyu kuruciya gabar karfi ce amma tsakanin rauni guda biyu Allah ne faɗa yace Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir Allah shi yake daga rauni bayan rauni yasa karfi bayan karfi yasa rauni da furfura kenan kaga zaka iya gano zaka iya locating din gaba karfi a wannan lokaci to a wannan lokaci ake so kuruce ka ci amfaninta ta kafin girma ya zo maka kaga annabawa suna cikin kuruciya suka ba da lokaci ga Allah mun karanta a baya annabi annabi Allah Ibrahim mun faɗa yana yaro ya ba da lokaci ga Allah wannan na hudu kenan na biyar ka ci amfanin rayuwa gaba ɗaya kafin mutuwa ka ci ribar biyar kafin biyar zama mai taso lafiya kafin mai wadata kafin mai faraga ma'ana faraga yalwan lokaci kafin mai ko asibiti ka je kana jiran likita kafin ka gan shi ka ci amfanin lokacin ka yi lissafi ka yi salati ga annabi sau nawa وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء وما آياتك ألا الله نتشوى إن الذي نعم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يضلل الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله يتي بك غني بني ألم ترى بك غني با cewa anna Allah cewa lallai shi Allah yasjudu lahu man fi samawati yasjudu lahu duk halittar da ke sama na wa Allah sujuda subhanallah wa man fil ardi da dukkanin halittu waɗanda ke kar tare da cewa man tana fa'idantar da masu hankali ne to amma wannan taglib ne wato rinjayar da masu hankalin ne wani yakan ce ainihin ma fi samawati wa ma filar an gane ko musamman bangaren mallaka yakan ce lahu ma fi samawati wajen mallaka amma wajen ibada na bauta yakan ce man saboda man na fa'idantar da taklifi kuma taklifi sai mai hankali washamsu kalli rana ma tana ma Allah juda rana tana ma Allah juda to in ko rana na ma Allah sujuda to dan me kai kuma mutum za ka yi ma rana da wata sujuda لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون kada ku yi ma rana sujuda da ɗauko wata ku yi ma wannan da ya halicce su inda shi kuke bautawa da gaskiya na'am da haka nan Allah ke cewa ba ka gani ne halittar da ke sama da ƙasa na ma Allah sujuda wa shamsu da rana wal da wata wan nujumu da taurari ina fatan gane ko da taurari wal jibalu da duwatsu da duwatsu suna ma Allah sujuda washajaru da bishiyoyi waddawabu da sauran halittun da ke mirginawa a bayan ƙasa saboda addawabu an ɗauko daga dabba ne waddabatu kullu ma dabba ala wajhil ardi dabiba استحقت أن تطلق عليها بالتسمية ذاك نسيك كرمة ما دابة سكنت دابة الدابة الناطقة صبر ريعتي ريعتي وما من دابة في الأرض إلا على الله من أخلاص آه، والإنسان داخل جوا تدبوا بي ديوا دبوا بي سنة مع الله سجودا سيتي وكثير من الناس الله أكبر بيتي والناس با كدوا فا wa kathirun minan nas yawa daga cikin mutane suna ma Allah sujuda kenan akwai wasu ba su yi haji ba amma da yazo kan dabbobi bai ce wa kathirun min gaba cewa dabbobi gaba da ashe dan adam shine dai wato mai taurin kai shine ke yi wa Allah tsigigi tsigaga da rashin imani da juya baya innal insana lakafur an gane wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane na ma Allah sujuda wa kathirun haqqa alaihi al'azab da yawa daga cikin su ko azaba ta cancanta a kansu da haka ba su ibada ɗin. na'udhu min zalik sai Allah ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakantar yo ai babu wulakanci da wulakantarwa fiye da a ce mutum baya bauta ma Allah to yo a ita fa ibadan nan ka'ida ne sai mutum ya yi ta ko dai mutum ya bauta ma Allah ko dai ya bauta ma wani daban ka'ida ne amma dole sai mutum ya bauta ko dai bauta mai dalili bauta wadda ta cancanci yabo da godewa ta ubangiji ko kuma ya bauta ma shedan ko ya bauta ma son zuciya kalli mutanen da ake kiransu wai agnostic da free thinkers da waiwaye da sauransu da irin su hedonist masu da'awar babu Allah in ka duba za ka iske zuciyar ita ce Allah kansu da kansu ko ba haka ba an taɓa samun cikin shugabannin siyasar ƙasar nan ya dai da mutuwa da ya ce shi bai yadda da Allah na nan ba a billah kwarai ya taɓa shugabantar people's bank a ƙasar nan don da ya mutu mace a ƙona shi kawai to amma kuma akwai wanda ya ɗauka a matsayin su ne kamar iyayen gidansa yana martar mutane irin su nehru na india jawahar baban ainihin indira gandhi an gane sai ka iskar mutum ya juya ma Allah baya amma kuma sai ce kalmax ne ainihin idol din shi kalmax kalmax eh na'udhu billahi min zalik saboda haka da yawa daga cikin mutane ba sa bauta ma Allah to sai ce wa man yuhinillahu ma lahu min mukrimin inna Allah ya falo ma yasha duk wanda Allah ya wulakantar ba shi da mai girmama shi kuma ka sani Allah yana aikata abin da yake so ita ce aya tana sha takwas ko to nan wurin sujuda ne idan mutum ya zo yana karatun kuɗin ya zo wannan wurin ya zai sai ne. sai sujuda wa man fa ma lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha sai ka sarayo hadani khasman nan gaba kuma kenan zaka yi sujuda sujudan nan ta tilawa wasu malamai sun ce wajibi ce kamar imam abu hanifa an gane ko za ka yi amma magana mai karfi ba ta kai wajibi ba tunda ya halatta kai ya halatta ka bari idan ka ɗora goshi ko kana cikin sallah sai ba laifi idan ka ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu بحوله وقدرته فتبارك الله أحسن الخالقين سيكا ميكي kuma yana da kyau misali limamai idan za su yi sallah musamman lokacin tahajjud yanzu su sanar da mabiya a cikin sura kaza muna da sujuda saboda wasu sani ba yana da kyau kafin a fara sallah ai ta'limat saboda ya zamanto an sani tayyib inna allaha yaf'alu ma yasha aya ta gaba ta ce me هذان خصمان اقتسموا في نعم. ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم استمر يسهر به ما في بطونهم والجنون سبحان الله ولهم مقامع من هديم الله تعالى يتي <clears throat> هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذان خصمان kaga wannan جمعوني ne guda بيوني hadha ne biyu ne ko uku wannan ana musanna hadhani اوكي khasmani sai ce ikhtasamu me اختصم bai ce جمعي ba tunda jam'i na farawa daga uku ne sai muka ce a dama wannan yana daga cikin wuraren da wasu daga cikin mabota ilimi ke cewa jam'i na farawa daga biyu ne mun faɗi wannan a baya ko cikin sudul anbiya kamar az-zamakhshari da ar-radi da irin su alfarra kafin su zo hadani khasman ikhtasamu waɗannan jama'u ne guda biyu suka yi rigima dangane da ubangijinsu ana nufin kafirai da muminai muminai sun ce Allah shine namu kafirai suna janja kenan akwai rikici tsakaninmu da kafirai kenan shi yasa ainihin struggle tsakanin ƙarya da gaskiya har abada an gane ko so jama'u ne guda biyu ikhtasamu fi rabbihim to sai Allah ya fara da kafirai ce fallazina kafaru quttihat lahum thiyabun min nar su kafirai an dinka musu wata riga irin ta wuta kalli beauty din ta'abiri din kalli kyawun lafazin fallazina kafaru quttihat lahum thiyabun min nar waɗanda suka kafirce ai an ɗinka musu an yanko musu riga irin ta wuta subhanallah ba wannan kadai ba yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim ana kuma duddulo musu ana zubo musu ana kwararo musu daga tsakiyar makwarkwadan kansu ruwan zafi irin na jahannam wanda ke ta farfasa kwanya ta zube ta wargaje mutum ya sake koma yadda yake ba maganar yankewar azaba din azaba ce ko har abada babu yankewa Allah ka kiyashe mu yusabbu min fawqi ru'usihim hamim an gane ko yusharu bihi ma fi butunihim wal julud bihi da wannan ruwan zafi tafasasshe yusharu bihi da shi ake toye ma fi butunihim duk wani karikicin da ke cikin cikunansu ruwan bayan ya ɓata wato kwanya ya yi daga-daga da ƙwaƙwalwa zai kuma kutsa ya je ya tsintsinka kayan ciki ya toye su yusharu bihi ay bil ma'il hamim ma fi butun abin da ke cikin su to ba wannan kadai ba huwal julud ya kuma fito ya mafatar jiki ta annati walahum maqami'u min hadid suna kuma da maqami' guduma guduma guduma irin ta karfe irin ta jahannama gudumomi shine jam'in maqami' guda ɗaya maqma' maqami' ko maqma'an guda biyu Allah shike da kayan azaba Allah ka tsare mu shike kuma da kayan ni'ima Allah ka bamu ya tabbata a hadisi inda za a nuna makafiri abinda Allah ya tanada na na rahama wallahi da ya ɗauka ba zai taɓa shiga wuta ba shi kan shi kafiri haka kuma inda za a nuna ma mumini abinda Allah ya tanada na narko da azaba wallahi da babu wani mumini ɗaya da zai taba tsammani cewa zai shiga aljannar ubangiji Allahumma rahmataka ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum na'am akwai aya ta gaba ko to bismillah كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الهريم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها wa zuqu azab al kullama duk lokacin da aradu suka yi nufin susuwa kenan suka yi nufin susuwa susuwa ya jama'a kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yi nufin su fita daga cikinta sai a mai da su cikinta to tambayar duk lokacin da suka susuwa na'am 'yan wuta kenan suka yi nufin su fita daga cikinta ita mai Allah kyashe mu u'idu fiya sai a mai da su cikinta ita mai na'udhu billahi min zalik a ce da su wazuku azabal harik ku koma ku ci gaba ɗanɗanar azabar gobara ba ku ba fita wa ma zalamakum Allah Allah bai zalunce ku ba kamar yadda a wani rike cewa qala khsa'u fiha wa la tukallimun ko dai bai ya ku taron matsayata kar ku sake min magana بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كينوا دشان الله سيدنا عمر بن الخطاب jiya mun dan jefo bayani dangane da ainihin tarihinsa amma bari tambaye ku ina da ka'ida wajen karantarwa nakan so idan na faɗa in yi munaƙasha in yi tambaya domin in tabbatar da cewa darkakken bokitin karfe na zuba ma ruwa ba kwando ko rariya ba ai kun fahimci da kyau sayyiduna umar ya jama'a barakallahu fikum yana dan shekara nawa ya musulunta jamil to shekara kuma ta nawa ya musulunta shekara ta shida bayan annabci ko bayan hijira jamil jamil tayyib a ku gaya min sahabin nan da ya tadda sayyiduna umar akan hanya ina za ka zan je in taho da wannan kan yaron nan ne kaza kaza ka dace, ina yau je ka gidanka kaji kaji kaji ya sunan sahabin na'am na'am nu'aymu نعيم ابن عبد الله المي النحامي بارك الله فيكم طيب يا سنن ita ƴar uwar tasa Fatimatu bintul ya sunan mijinta na'am Sa'id ibn Zaid ibn Khalid yana daga cikin mai waɗanda aka ba su aljanna guda nawa tun daga nan ya sunan malamin da ke karantar da su Khabbab ibn al-Arab Khabbab ibn al-Arab barakallahu fikum me yasa sayyidina Umar ake kiransa da suna Faruk shine saboda shine farkon wanda ya fara bayyana musulunci bayan ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi addu'ar Allah ya karfafi musulunci da ɗayan mutum biyu ko Umar ibn al-Khattab wane ne na biyun Abu Jahl to yanzu abinda da muke da shi a yau fada'iluhu wasu daga cikin darajojinsa ku ji da kyau yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani umar wa qalbihi kaji manzon Allah ne wannan magana da bakinsa mai tsarki Allah ya ajiye Allah ya saka gaskiya a harshen Umar ya kuma saka gaskiya a zuciyar Umar za ku samu wannan a cikin ya'ani tarihul khulafa na al-Imam Suyuti kuma isnadi ne wanda yake mai kyau hasan ta ji wannan magana Allah ya saka gaskiya a harshen Umar ya kuma saka gaskiya a zuciyar Umar subhanallahi azim wannan shahada ce babba ga sayyiduna Umar daga bakin da baya ƙarya saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi mai allamahu shadidul quwa tayyib na biyu yana cewa وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب annabi na cewa akwai wani annabi a bayana wannan annabin shine Umar dan Al-Khattab na farko na ce da cikin tarikhul a cikin wato sunan ne kuma wannan ita kuma ruwayar da yake cewa inda akwai wani annabi a bayana da umar ne to riwaya ce hasanun za ku samu cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi mai lamba 2909 kuma za ku samu cikin wato ainihin silsilar sahiha na shekul albani hadisi mai lamba mai can a 327 da kuma kalli wannan magana da akwai wani annabi bayana da umar ne ya kake tsammani ne baya ga wannan وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم الملائكة على لسانه ملائكة سنة مغانا أكن هرش عمر مما نونا مغانا يا شافد مغانا مغانا كما مالا الله يسوكد دوهي يداتي دا مغانا السا misali shi ya fara cewa ya manzon Allah ina ma mulki makamu Ibrahim wurin sallah sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu fi maqami ibrahim musalla subhanallah shi ya fara cewa ya manzon Allah matanka ya kamata a sa hijabi mana tsakanin tsakaninsu da mutane sai aya ta sauko an gane ko to shine yake cewa ai nayi muwafaka ma da ubangiji na a wurare wajen guda tara ya faɗi magana sai aya mara ta sauko da shi to shine manzon Allah ke cewa mala'iku ke magana fa akan harshen shi kuka kalli falla ta ubangiji malam sai da fa aka shekara shida ana gwagwagwa da shi amma ka dubi fallar ubangiji yana ba da ita ga wanda yake so wannan ya ishe ka kasan falala da daraja ta wannan babban mutum na gaba kuma wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وقد كان يكون في الأم المحدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa cikin al'ummomin da suka wuce akwai wasu waɗanda Allah ke zaɓe su ya dinga musu ilhama ilhama ilhama yace in a cikin al'ummata akwai wanda ke da wannan gara basa rabon ilhama to Umar dan Al-Khattab ne sai kuma abu na ƙarshe a wannan gaba kan Sayyidina Umar wa an anas qala wannan hadisin da muka karanto shi shi ma hasanun ne sahih za a samu cikin wato ainihin sahihu sunan tirmidhi a hadisi mai lamba 2915 sai na karshe wa an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam دخلت الجنة فإذا أنا min من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني ana هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب من زن الله يتي صلى الله عليه وسلم يتي ناشق الجنة ما لنسي نقوان منشن نقوان بيني الجنة an yi shi da zinari na kun faya kun na ubangiji na ce wannan nawaye sai aka ce Allah ya keɓe wannan benen ne ga wani saurayi cikin samarin ƙurayshawa annabi ya ce sai na ɗauka ko ni ake nufi da wannan katangar ko kuma wannan benin sai na ce wane ne sai suka ce umar ibn al-khattab Allahu akbar nas'alullah min fadlihi za ku samu wannan cikin eh, sahih sanan tirmidhi hadisi mai lamba 2911 da kuma silsilar sahiha hadisi mai lamba dubu da biyar ɗan uwa musulmi abinda muke da shi kenan a yau na ainihin kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba da da shan mutane ne yau aida ko ruwan ma ba a sha ba Allah ya samu dace Allah ya saka malam da alkhairi ah, da Allah ƴan uwa min shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim tambayar mu ta farko tace assalamu alaikum malam menene hukuncin 'yan kwamitin masallaci da suke bayar da haya ga wa'yanda suke ba musulmai ba to idan aka ce an gina masallaci kuma ana da shaguna saboda kasuwanci domin tallafa wa masallacin da harkoki na yau da gobe na kula da masallaci to zai fi dacewa zai fi tsafta zai fi kyau ya zamanto musulmi ne aka ba su hayan waɗannan shaguna ɗin an gane ko domin su fi cin amfanin wurin tunda shi musulmi ai zai fi wanda yake ba musulmin ba sanin darajar masallacin da kuma kimanta masallacin wannan shine kyakkyawan zaton da ake yi a iya samun kishiyar haka to amma kaddara an gina wannan masallacin ga kuma shaguna don ai kasuwanci ne amma musulmi ba su kama ba ko sun kama sun kibiya sai ga wani kafiri ya zo zai kasuwanci kuma ba giya zai sayar ko abin da Allah ta'ala ya hana ba babu laifi a bashi ba laifi ba ne illa iyaka za a gaya masa sharuɗa da conditions amma fa ba ya halatta in dai ga musulmi yana so kafiri na so ka ɗaukaka ka ba kuma kafiri maganar cewa ya halatta a ba kafiri sai idan an rasa musulmi wanda ke da cancanta da dacewa lallai sai an kai ga irin wannan jalli din kuma shi ma a gaya mai ta wannan shagon na masallaci ne kuma kowane lokaci muna iya da kai idan muka samu wanda ya fi ka cancanta sannan ba za ka sai da mana giya ba ba za mu yadda ka sayar da ainihin wato fina-finai na batsa ciki hatta kayan kaɗe-kaɗe ba za mu yadda ba dole ne amma don za su da taya spare parts da kayan provision labar su in muna magana ko ya halatta ne ya halatta da musulunci bai haramta kai har ka kasance da kafiri ba illa iyaka in aka zo aka ce ga musulmi ga kafiri to in ana nufin yan kwamitin suna fifita kafirai ne kullum to sai mu ja musu aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ina fata an gane amsar da kyau wallahu alam wannan yake cewa a karatun jiya ka ce ibn hajar yana limanci ko kuma ya yi limanci tun yana dan shekara goma sha biyu wannan yana nuna ya halatta ga ainihin wanda zai yi limanci ko da bai mutum ya limanci ko da bai balaga ba baka san sahabi ma ya ja mutane sallah yana shekara bakwai ba ƙarshen ta kenan ballantana ɗan ɗan sha biyu da mayyizi illa ka dai kawai kwarai zai fi dacewa a samu wanda yake baligi mai cikar hankali amma in aka samu ɗan shekara bakwai shike da shi shike da ilimi su kuma duk manyan ba wanda ya iya ah to ya zaka yi sai ka basu da shekarunsu Allah saka da alheri shi kuma wuce sallah eh bana yake cewa shin idan yana bin liman sallah wanda baya yin jilisatil istirah sai limamin ya miƙe tsaye shi kuma yana a limamin ya zauna shi kuma bai sani ba sai ya taso to menene hukuncin sallarsa kuma ya zai innama ju'ila al-imamu li utamma bihi shi liman an sa shi ne dan ai kawai da shi in yayi kaza kai kaza in yayi kaza kai kaza haka idan liman yana jilsa ko ba haka ba na fahimce ka da kyau limamin yana jilsa wannan zaman da ake raka'a ta farko da raka'a ta uku kai kuma kana ganin a wurinka wannan abin bai tabbata ba misali ko akalla tunda malamai na za a yi uku kan jilsa wasu na cewa za a yi wasu na cewa ba za a wasu na cewa a yi wani lokaci wani lokaci a bari kuma fahimtar mutum da ya tabbata a sunna za a yi ɗan mutum bai ba kuma ba za ka ci laifi ba illa iyaka kawai ya bar abin da ya tabbata a sunna ah, an gane ko ta yi yana da an dalilinsa da yake ganin cewa shi bai abin nan ba to idan kana da limamin da misali baya yi ko yake yi kai ba ka yi to ala kulli halin ba za a ce dole ka bar ainihin abin da kake kafin da kai ai kana tare da sunna ne da ya tabbata a aqidarka a iya fahimtar ka sunna annabi aka ce da ya tabbata gare ka zaka idan misali shi yana yi kai baka yi ba to shikenan ba da ma dai ka riga shi miƙewa <laughs> eh, in ka riga shi kai kuskure in ka san yana yi sai ka jinkirta kaɗan kafin ya ɗaga don karka riga shi miƙewa idan ko kai kake yi sai ya zama ya miƙe ka zauna to ko dama abin ta kwana gidan sauƙi kenan Allahu alam yake cewa wai shin fitar mani domin sha'awa da gangan yana kare azumi an ga amsa jiya wannan tana cewa malam dan Allah ka yi mata addu'a Allah ya bata miji nagari kuma ahlus sunna da sauran yan uwa musulmai baki da ina roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa mai kowa mai komai wanda ya ce ku roƙe ni zan amsa muku yar uwa Allah ya azurta ki da miji nagari salihi taqi khashi abidi kuma sunni wanda zai ji maganar Allah ya ji yadda ke ji da dukkanin duniya kuma ina fata Allah ta'ala ya kaddara wannan cikin mafi gaggawar lokaci kare illa iyaka akwai wani dan uwa da ya bada takarda dangane da wasu matsaloli na nahau to wannan ya same ni dan mu tattauna da shi ba matsala ba ce wadda kawai a fili zan abin nan ya tambaya kan me yasa qur'ani ce salbani isra'il maimakon isan daga ka'idar ginin fi'ili mudari'i fi'ili mudari'i ginin sana na komawa daga ainihin abin fi'ili amri kai za ka ɗauki yadda yake ne daga ainihin fi'ili mudari misali idan ka ce uktub ba dama fi'ili amri ka fara masa da rufa sai idan fi'ili mudari insa bakin gab da na ƙarshe ya ƙare da rufa misali yaktub sai ka ce uktub an gane ko yawwa yaktum sai ka ce uktub amma in dai fi'ili mudari'i bakin kusa da ƙarshe ya ƙare da fata ko kasara to fi'ili amri ɗinsa kasara za ka yi masa shariba ya sharaba za ka ce ishrab ba da maka ce ashrab ya staghfiru istaghfir to yake tambaya me yasa to Allah bai ce is'al bai ce sal bani isra'il dogo takarda to nan ka zo ka same ni mu tattauna mas'ala ce na hauya barakallahu fi na'am sai eh, da mai tambayar kuma alfijir na gaskiya da alfasir shi ma wannan sai daga baya bayan bincike insha Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي يا مولانا بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عادل تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين